Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta cafke wasu gaggan barayin shanu da ke haddasa rikici tsakanin al'ummomin da ke yankunan Manguzu a barikin Ladi da Jos ta Kudu. Kakakin rundunar tsaron Kaftin Ikedici Iweha ya shaida mun cewa a yanzu haka suna rike da barayin shanun da masu sayan shanun satar da ma masu yanka shanun suna saidawa. Da muka samu wannan rahoton muka fara bincike muka samun mutane shida kwatan ɓaunan nan rayu ne suke yi a taikici da muka fara bin su muna ita kamu muna bincike muna ita kamu har cikin bukuru muka same su su wannan ya nuna cewa ɓarawa ba shi da gun zama dole ne al'umman da suke cikin gari su nuna waɗanda ba su da halayen mai kyau kamun su jawo ɓarna wa gari yanzu da aka yi kwatan nan da ba wai mun ɗauki mataki ba da abin da za a ji da shi yanzu shine kaiwa hari a rasa rayukan mata a rasa rayukan yara a rasa rayukan dattijai wayanda ba su je sata ba ba su san kan ko wutsiyan abin da aka yi ba muna kira ga jama'a su ba da haɗin kai su nuna muna 'yan ɓata gari a samu a cire su daga cikin gari kamun su jawo ma mutane wahala kakakin rundunar tsaro ta special task force kenan a jihar plateau kaftin ikedici iweha Shugaban kungiyar Miyatti Allah reshen jihar plateau Alhaji Nura Abdullahi ya yaba wa jami'an tsaron bisa kokarin kamo barayin ya kuma ce har yanzu dai akwai sauran aiki. muna ta kan haɗa kai domin mu ga mun yi duk abin da za mu yi domin mu taimaka zaman lafiyan nan ya dawo ya tabbata ya zama an samu tabbataccen zaman lafiya a jihar plato To yanzu muna nan kan wani shiri da muke na saduwa da jama'ar mu muna bi riga-riga ƙauye-ƙauye karmar hukuma karmar hukuma domin mu jawo hankalin al'umma don a zauna lafiya. Ko da yake muna dan samun matsaloli daga nan zuwa can misali daga 26 ga watan biyu zuwa yau an kwashe shanun fulani garke 22 daga ciki an kashe mutum uku wanda wayannan garke guda 22 goma sha takwas duk an dawo da su babu abin da ya same su saboda haɗin kai da muke samu a wajen jami'an tsaro. Shi ma shugaban kungiyar matasan Birom na ƙasa Choji Daliop ya ce duk da kware ƙwaryar zaman lafiya da aka samu har yanzu ana samun kisan sarika noke a wasu yankunan jihar. Godiya ga Allah domin dai akwai zaman lafiya kwanakin baya baya shige sati ka ji an kashe anguwa ko iyali ko a tare mutum a hanya a kashe ko da shike akwai alamun cewon wannan zaman lafiyan akwai wadanda ba su so domin yanayi da muke ciki mun ga ruwa riga ya soka yawancin mutanen mu birom muna noma kuma an koma yin gona to fulani dai yanzu suna kiwo har cikin gidaje har gonaki an suna hakan sai ka ga wani lokaci ya sa ma mai gona fushi to garin magana sai ka ga damuwa ya tashi wanda ina ga kusan a kowane rana sai an samu wannan damuwa wanda za a harharbe mutane rahotanni daga yankunan iyakar jihohin plateau da taraba na nuni da cewa an samu rasa ran mutum guda yayin da a wasu yankunan kananan hukumomin wasai da lantan ta arewa ake samun rashin jituwa kan filin noma inda al'ummomin ke buƙatar jami'an tsaro su ƙara sa ido zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya